Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa sarar fili Hashim Gumel. ya kamata yankin iyakar da ke tsakanin zirin gaza da masar ya kasance karkashin ikon isra'ila don tabbatar da babu wata ƙungiya mai ɗauke da makamai a yankin in ji firaministan isra'ila benjamin netanyahu a wani taron manema labarai jiya asabar yayi magana ne yayin da yakin isra'ila da hamas ya shiga mako na goma sha uku netanyahu ya ce yakin zai ɗauki tsawon watanni masu zuwa idan isra'ila ta karbe ikon yankin kan iyakar to tabbas zai zama kuma baya ga janye wata daga Gaza a shekarar biyar tare da sake mayar da yankin karkashin ikon Isra'ila bayan shekaru da dama da Hamas ta yi. Ya ce an kashe mayakan Hamas kimanin dubu takwas a yakin da sojin Isra'ila ke yi a yankin Falastinu tun lokacin da aka fara yakin a watan Oktoba. Falastina dubu ashirin da ɗaya shida da saba'in da biyu ne aka kashe tare da jikkata sama da dubu hamsin da shida in ji ma'aikatar kiwon lafiya ta Hamas a Gaza. sai dai bai bambanta tsakanin farar hula da mayakan da aka kashe ba a ɗaya bangaren kuma wasu makamai masu linzami biyu na rasha sun afka tsakiyar birnin kharkiv a ranar asabar inda suka je ka takalla mutane 21 in ji jami'an ukraine a wani jerin hare-hare na baya-bayan da ake kaiwa ta sama hare-haren na rasha akan kharkiv ya zo ne bayan harin da jiragen saman ukraine suka kai a safiyar ranar asabar a birnin belgorod na rasha wanda ke kan iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron rashi ta ce akalla mutane 21 da suka hada da ƙananan yara uku ne suka mutu yayin da wasu 110 suka jikkata sakamakon harin da Ukraine ta kai a ranar Asabar a belgrade. In ji gwamnan yankin Yavislav Glasgow. rashi ta bukaci a yi wani zama ranar Asabar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan abin da ta kira hare-haren wuce gona da iri da Ukraine ta kai kan belgrade. da kuma zargin Ukraine da amfani da hatsabibin bam ɗin nan mai 'ya'ya. Sai dai bata bayar da ƙarin bayani ba kuma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya kasa tabbatar da ikirarinta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiyar kare haƙƙin jama'a da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙara a ranar Asabar. kan fara kamfanin samar da abinci na amurka da monte kan zargin kashe-kashe da shin zarafi a babbar gona abarba da ke kusa da nairobi karar da aka shigar a babbar kotun ƙasar kenya ta kuma kasance a madadin mutanen da suka ci jami'an tsaron del sun ci zarafinsu da kuma 'yan uwan waɗanda aka ci zarafin kamfanin wanda ya ɗauki ma'aikata dubu shida a kenya ya taɓa fuskantar zarge-zargen cin zarafi da tashin hankali a baya ba iya tuntuɓa shi nan take domin jin ta bakinsa ba. A wani lamari na baya-bayan nan, 'yan sandan Kenya na gudanar da bincike kan mutuwar mutane hudu da ake zargi da ƙoƙarin sata abarba a cikin wata gona ta Delmont da ke kusa da Thika, arewa maso gabashin Nairobi, babban birnin ƙasar. daga ƙarshe ƙasar venezuela ta ce za ta ci gaba da jibge dakaru kusan dubu shida har sai wani jirgin ruwan sojan birtaniya da aka aike zuwa guyana makwabciyarta ya bar gaɓar tekun ƙasashen biyu na kudancin amurka wannan dai shine na baya bayan nan a tashin hankalin da ke ƙara taɓaɓarewa tsakanin venezuela da tsohuwar ƙasar da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka kwanan nan ne rikicin ya sake tasowa kan ɗiyaucin yankin da aka kwashe shekaru ɗari ana gubzawa bayan da aka gano albarkatun mai a guyana Hakan ya ta'azzara ne lokacin da Venezuela ta ba da rahoton cewa 'yan ƙasarta sun kaɗa ƙuri'a a zaben raba gardama na ranar uku ga watan Disamba da neman kashi biyu bisa uku na ƙaramar makwabciyarsu. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. muna sauraro barka da wannan lokaci tare da fatan an shigo zauren VOA lafiya. Muna tattaunawa kan irin tasiri ko rashin tasiri da takunkumi da kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko CDAO ta ɗorawa ƙasar Nijar yake yi a fannin kasuwanci da zamantakewan 'yan ƙasar. Kuma abokin aiki na Mansur Sani shine yake jagorantar shirin. A yau za a tashi ne a bayanan da kananatu mai kayan yara sabon garin maraɗi zai yi kan takunkumin da yadda ya shafi musayan kuɗaɗe. Bari miƙa ku ga Mansur Sani. Alhaji Kananatu ana maganar uh, kayayyaki masu shigowa daga makwabta tarayyar Najeriya sanadin takunkumi a uh, ci gaban da aka samu ta hanyar taransafa wajen tura kuɗaɗe da kuma turo kayayyaki ban sani ba. akwai wani sauyi da aka samu ko wani cigaba da aka samu ko sauki da ake cigaba da samu wajen turo kaya tun da ba mutane ba ko ina ba suke zuwa sayo odar kaya kamar wasu daga cikin 'yan kasuwa ka kuma otanka ko wanda kuke jagoranci akwai wani sauki da ake samu ta hanyar turo kaya kayan suna zuwa ba tare da farashi ya ƙara ba. Barin waɗa ma, na ga direban da aka zuba ma ruwa faɗuwa yi. Ni yau jawo. Cikin sati uku a kama mm. Ya je ya zo da kaya a kama ya je zo da ka kama shi na uku da aka kama shi da aka haɗa mai abin da za ba da wallahi haɗuwa sai da aka yi mai ruwa <laughs> subhanallah nan bisa wannan hanya ta dan isa saboda abin ya wuce saboda abin ya wuce hankali yanzu ko nan shekaran jiya juma'a da muka je nan wurin burgal akwai motocin da an kamo su eh lalle an sani shi dan kasuwa da shi da duwan shiga tsakanin su sai dai Allah to amma ya kamata a rinka sasantawa amma bai yiwuwa saboda an yi kudeta mutane suna cikin bala'i kuma kuna ƙara masu kuma bala'i wayan mutum maye maye magana wai sai ku ce wai gwamnati kuɗi take so dole kai mu hutun can daman ce mu ake gwamnati kuɗi take so tun can dama kuma yanzu ma wasu a ce mu wai gwamnati kuɗi take so sai kuka ga dukkan wajaci yau da iri ɗaya ce kuma magana wani shinkawa wani waka wai kullum ana magana wa 'yan kasuwa wai su 'yan kasuwa nan ba a san su ba ni ba na san ka ba ka sani ina tashi nan ka ba neman ka ba na san inda zan gane ka ba tabbas su wayannan masu shinkawa da suka kirge mata kuɗi ko kuma suka kara mata kuɗi ba a zo aljanu ne su a mutane ne to ba a zo a magana da su ne ina shugabanninmu sake shi yasa na ce maka ita maradi tun kamun takunkumi cikin takunkumi take ba ka shi magana ta ta zo ba <laughs> eh abin da ke ikon mai shi ke ikon maradi me yasa ba a bugo waya in ba a iya zauwa mm. a zo a yi ma yan kasuwan magana mm. ko ko nan garin ba bai musu magana ne akwai eh gashi an ce ya mai sha uku da wani abu take ba mutane bane suka yi magana akan rage farashin ko aljanu ne suka yi magana mutane eh eh to muna me yasa ba a yi magana kai diba na rance da zatin ubangiji munan da ka gani da gwamnati ne da shugabannin mu na 'yan kasuwa da su ake kamawa ana karya talakawa ah, hajiya masaki gabatar da kanki ga masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi amina mai sai da kaya kasuwan mata amina eh, me za cewa Eh, mun yi magana akan abubuwa na daban-daban muka da bangaren abinci da bangaren cefani a matsayin ki ne ɗaya mace nan ma akwai abubuwan da suka canza tun daga dangin sa ta tarugu albasa da sauransu wallahi abubuwa ne wanda mutane suke renawa babu abin da ya canza ba su ba da kuɗin cefanin yanzu kamar wallahi babu abin da ya canza saboda a da mm. dala ɗari tana iya ma cuhane ka yi sanwa mm. a yanzu ɗari da hamsin ba ta cuhane wannan tsadar mai da muke cikin shi in direba aka labato kayan danyi aka azo mashi kenan mai yana shan mai ɗari da biyar da kadago wasu ce jibe sun sha ɗari shida da hamsin to abin da ake ɗauko mu da ɗan buhun albasa naira dubu yanzu dubu biyu ake ɗauko shi Iyalinka. abin da ake ɗauko kabewa ɗa guda naira ɗari biyu yanzu ɗari hudu ake ɗauko talanka abin da ake ɗauko kwandon tumati naira ɗari uku yanzu ɗari bakwai ake ɗauko shi. halinka. Kenan babu abin da ya canza mu kan mu da kuɗin mota mu dubu ɗaya muke zuwa. Mm. A yanzu dubu biyu take mota. Mm. In dan ma ka zo kai dare wallahi dubu uku za a ci ma mota. kenan ai ba a ce akwai sauki cikin abin da za a zo kuma mu ne aka shigo masu kaya sai sun yi da ɗawainiya su ya da mota suka kashe ta kuɗi nan suka zo iko suka kashe sai sun yi da ɗawainiya su kasa kayan miyan nan yanzu wallahi albasa dala ashirin ba ta mamiya kai kaɗai gidanka ka ci. ka bewa dala goma ba ta mami a kai kaɗai gidanka a da lokacin dala ɗari tana yanzu wallahi ɗari da hamsin ba ta yi kenan a yanzu nijar tana cikin haƙula 'yan rayuwa a yanzu nijar tana cikin takunkumi mugun takunkumi saboda mu mata 'yan namiji ta 'yan ɗarin ya baki ke ɗaya mace in baki da sana'a yi wallahi gidanki za a sha ta hoshi kaɗa a kwanta mm. za a zuba ruwa da tashi da gishiri a sha a kwanta mm. saboda ɗari dai ba ta yin ne kin sau iccen arba'in iccen shi kan yin hitananne ne ba a tunanin nama to ina wake cin nama talaka ga inda nama yake bi ya wuce nama na masu arziki ne ruwa ba talaka nama wallahi talaka bai ga nama ba wani yanzu haka aka ce maka mara ɗaya na ɗaya wata guda bai ci nama ba kaka ce wallahi wani yalla ma tun laye bai ci shi ba ana neman garin rogo a cakula ba daɗi a ci waye baka kan sayan nama a ci shi da Allah da annabi shugabannin mu tausaya ma talakawansu tausaya ma talaka talaka ya san cikin kasa ya an yi ƙasa ya gani an yi juyin mulki mun ji daɗi ba a ce an juyin mulki ba muna kuka lokacin da tanja ya hau wallahi mun ji daɗi hawan baban tanja asibiti ma wannan an ɗauke mu nauyi nijar za ka je ka kai yaro kai da ka sai mu ɗa magani sai ya kai shekara biyar mai hoshi ya aka kai mu taurin hoshi haka kawai za a ce ma kawo a cika mata kwali da magani a zo a yi tiyata in ka ga abin da aka sai magani to sai wanda babu ga likita amma a yanzu ko jinjiri ka kai sai ka biya kuɗi ka mai magani yi gaba da mata ta Kwasa ki gabatar da kanku Salamu alaikum ni ce uwa biyu mai sai da kaya nan yan sunita to mi za ku ƙara cewa game da lamarin mata ganin cewa su ne iyaye da ɗiyanku da jikokinku sana'a dai kullum ana cewa mata su tashi sai sana'a su nemi ilimi su nemi menene gashi kuna gwagwarmaya ta bin wagga hanya wadda ke tattare da haɗarra da kuma matsin da ake ciki Mi za ku ce ma sauran mata akan irin da ya kamata su jajirce to dole ka jahirce muna in ba ka so ɗanka ya shiga cikin wani yanayi saboda mai gidanka ya tahi bai kawo maka abin da zai wadace ka ba dole ke mace in ba ki iya sana'a kai da kawo dole ki jajirce gidanki ki dora sana'a hannu ko keken ɗinkin nan kina yi ko injin ɗin markaɗe kina markaɗe cikin gidanki kina samu kina ciyar da iyalinki saboda ku samu rihin asiri kuma ɗiyanki su tashi cikin mutunci saboda in kika bar yaranki yana jin yunwa yana wani abu daga ɗauka hankali sai ɗauka kayan mutane ko ba haka ba ne mm. ka gani amma in ka jahirce kada yi shi yana yi dan abin da ya kawo kai ka gana ka ku gama ku ci da iyalan ku inda dai ba an ce ba namiji shi kadai zai ci da diya saboda ba shi kadai ya haihe su ba mm. ku bi ku haihe su duka kenan hakukuwan su suna kan ku da kai da shi to ka gani dole ke ma ki jahirce ki taimaka da wani abu yana yi ne ba kai to amma an hita ba a samu abin da zai wadata ba to dole a kama ma juna a samu rihin asiri ko ba gaskiya ba ke da iyalanki kuma za a ɗauke ku da mahimmanci an ga ba ku tona ma kanku asiri ba ke da mijinku kuna zama na lahiya wasu daga can ma za su yi sha'awai irin zamantakewa da kuke yi to dole ne muke jahircewa muna yi wannan sana'a ni na kai shekara goma sha biyar ina wannan kasuwanci hmm. na saye da sayarwa eh an sha da cikin maraɗin nan To wanda za ka ce ma uwar biyu to ya sani da roba ta nike yawo ina bi gida gida ina ga haja inda aka hmm. kira ni aka sai inda aka ce mani Allah ci mu kamar almajira na hita na barmaki. wannan takunkumin eh, ya kahu aka kakaba ma Nijar shi ke da ke biya kin mai da maraɗi kamar gida eh. yaya kika shi da ake ganin wasu suke ganin kamar za a raba kasar tsakanin Nijar da Najeriya kika shi cikin zuciyarki To gaskiya wannan abu dai duk ba wani daɗi ma mutane ba inda dai yanzu kaga duk abubuwan da ake yi ana ganin da aka yi kamar za a ji sauki to gaskiya sai wannan matsala ta zo ta karu ko ba gaskiya ba in ka taho da kayanka kaga a takura ka an ce an yi wannan ana ganin mulkin soja an ce za a ji sauki to ka taho kuma kana ganin za a taimaka maka to mu da yanzu an yi matsa mamu ga hanya domin Allah bisa baya mm-hmm. an yi matsa mamu ga hanya. Me kiran ku ga hukumomin yan suna jin ku a gulguji? To, mu dai hukumomi su taimaka mu saboda dai mu dai kananan 'yan kasuwa ne ko ba gaskiya ba saboda dai jariri tattali yake so in ba a tattala shi ba zai shiga cikin wata matsala wani abu ya same shi to mhm. kuma kai da yaranka ba ka samu wani ba ka san abin da zai zo ya same su dan Allah su taimaka mu su dora mamu sassabci ga hanya su daina takura mamu masu sauraron shirin zauren biyu ake sauraro kai tsaye daga sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka da ke yada shirye-shiryen shi a faɗin duniya. Ah, ba tare da bata lokaci ba ganin da lokacin shirin ya tahi kwanan shirin zamu ah, siɗi tare da kiraye-kirayen al'ummar da muka gabatar da wannan shiri ɗaya bayan ɗaya ah, bayan ƙorafe-ƙorafe da kuma ra'ayoyi da kiraye-kiraye na 'yan kasuwa maza da mata za mu dawo ɓangaren 'yan ƙungiyar farar hula ya gabatar da kanshi sannan mu ci gaba da cewa wani abu a cikin shirin. dan bawan Allah Abu dan Naito Malam Abdu eh, ka ji ra'ayoyin mutane eh, mutane da suna nuna dai eh, ciwon arni ya ce ba sauki tunda an ce ran gan gaskiya aka ce ya jiki ya ce ba wa sauki kai yaya kake kallon wannan dambarwa wagga dambarwa kawai tsakaninsu ne 'yan kasuwa duk da dai sai mu kasa mu sauki ne <laughs> yanzu su da kansu su faɗi wacce mai hita a ba mun san da wannan <laughs> na ƙara ma kayan tsada su su koka da wani eh. <laughs> in ka saurare su duk kansu eh, kansu guda kansu guda sai kuma suke haɗin kuka da manyan 'yan kasuwa eh. su dibi kansu yawa saboda mi saboda mu ai gare su muke zuwa mu sai tunda ba garin allah da bai waya ba mu ta kasuwan mata ba ko sayan haƙi da mu zo mu kwaɗa ko sayan wasu abubuwa da mu zo mu abin nan mm, ko kuma shi ne ce mai kayan yara na ce a hannun manya ma saboda ai shi babba ke zuwa sau kayan ƙwarai da gaske babba ke zuwa ba yaron ba ke zuwa kenan kayan mu je ga manya gare su muke zuwa su manya magana shinkafa ce ake mm. ya shinkafa ba ni hasa cin shinkafa ah, ana ai hasa shi ka ji ah, saurara ka ci ka ci ba a ah, abudu muna da hatsi <laughs> muna da dawa wannan yunkurin da kake yi ba muna da hatsi muna da muna da wake eh. da abuwa ne waɗanda in muka kana saurara ka mm. da abuwa ne waɗanda in muka dawo gare su na mu tsoke mm. muna iya mu amfani da su mu manta da duk wani abu wanda za a kawo muna da karhin da za mu yanzu ina jin mata na magana wai dala 100 ba ta ce wani ba ka yarda ba ya za ni in yarda albasa in ka gangara nan suma na gata nan duk kayan cewa ne yaushe kayan cewa har yanzu in ka tin sumara na akwai su to yaushe ne muka lalace har sai muka koma sai an kawo mu kaya daga Najeriya duk waɗanda abubuwa ne waɗanda muna da sunan bakin gulbi muna da jardin da komi mm. me yasa ba mu amfani da kayan mm. kenan dare hewa da cewa sai an kawo daga wani wuri mm. shi ke kawo mu lalata muna da gandari muna da duka abubuwa waɗanda duk waɗannan abubuwa muna iya mu mallake su manta da su ci a kai dan Nijar ya ci da dan Nijar. Yana ci da. Inda tun da farin mun yi wannan tunanin. Ni ina jin kunya a ce wai mu hamuna da matsala abinci na Nijar. Kunya wa kake ji? Kunya duniya nake ji. A ce sai mun yi wani wuri da abinci. Alhali muna da dashi. Muna emi mi furashi, muna emi komi. Kuna da iri. Komi muna da shi wanda za mu tattara ruwan mi albarkacin gona wanda har sai mun kai shi waje. Waɗanda ke kama abinci, dibi ɗauki wannan ƙasa da ake bugu. wasu wani lokaci wasu ta ɗauko shinkawa ko ta ɗauko masara ko ta ɗauko haci ta kamu duka ƙasar guda nawa ce faɗinta nawa ne amma sai aka ce sai ta kawo mu abinci ukraine kenan hmm. me ya samu nan ba mi wallahi in maka dage shekara biyu zuwa uku sai dai mu ba ba gani abubuwan sun koma na zamani abu ba magana yo me ne na zamani me wanda ba mine ne wanda ba mu da shi na zamani irin shibuka da kuma taki muna da irin na shibuka. ruwa fa muna da ruwa hanyar jawo su ba akwai hanyoyi da dama na jan su ba ma wuya gare su ba mun zanna nan da shekara da shekara da shekara talatin ana yin foraji eh. me yasa ba min shi yanzu noman rani da mun sa kake kace mutane roganci ya masa yawa wallahi mun shiga roganci da muka tsaya muna jiran sai waje ta kawo mu abinci yanzu duka waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda ya kamata mu fara tunanin su mm. don mu hi ƙarhin abincin da za mu ci in muka yi wannan to tu wani da ka sani ya sha baya ka gani kuma bari ka gani yanzu mu rage kuka mm. wallahi tallahi abin murna ne gare mu in kai ka koshi shikenan sai ka ce ba magana in na koshi bane mm. duka yan Nijar kamata ya mu shiga addu'a kamar yadda ana to da addu'o'in da ake wallahi suna magani an samu takunkumi wanda suka samu takunkumi sun yi mu matsuwa sun yi mu shiga takunkumin Allah bai san ka yi zanna kana ta kuka wallahi Nijar alhamdulillah mun gode Allah mutum ba zai faɗin matsalar an samu takunkumi amma sun yi mu matsuwa waɗannan ƙasashen kana ji kana sauraron radio kana jin irin kukan da suke to sai mu ce mu sai hamdala kuma wanga abin ya kamata kamar yadda ka ga duk a ko da wani lokaci aka zo sallah ana alkunukin nan to wallahi mu ci gaba da yanta wanga abu ne na Allah haujoyin mulkin Allah ne ya shi ba mutum ba duk wasu abubuwa da ake nema na masifa bisa ga Nijar sai mu ɗage su mu take su sai ka ji waɗancan masu neman su neman mu da sheri abin ya koma bisa kansu yanzu horon shi abin tausayi ce Da bayanan jigo a bangaren kungiyoyin farar hula Malam Abdu Danna Ito za mu dasa aya a yau. Idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke taya mai sauraro murna za a shiga sabuwar shekara ta 2024 miladiya wadda za mu shiga gobe litinin da fatan za a yi shagulgulin sabon shekara cikin kwanciyar hankali da lumana. Mu huta lafiya. a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Muhammad. Eh, shekara na 27 kuma ni mutumin jihar Kaduna ne daga Najeriya. To alhamdulillahi a Najeriya dai ina sana'a ne na aikin hula irin namu na bari-bari wanda ake wankewa da karo wanda duk ke Najeriya sun wannan aikin. to cikin haka shawara ya taso zan zo ziyara ga asalin ziyara bayan na zo ina shirye-shirye da kuɗi na na zo ghana to kafin zo ghana dai na ga yanayin boda don tafiya na na farko kenan zan ƙetare ƙasa gaskiya na ga abubuwan ban mamaki a kan hanya to bayan na sauka bodan ghana akasari ma gaskiya 'yan sanda na ghana da na haɗu da su musamman da suka ji daga najeriya na taho sun karrama ni sun mutunta ni har ni ya bani mamaki to sai tun daga nan nake ganin kai akwai alheri da albarka da zan shigo cikin ghana to alhamdulillah na shigo cikin ghana daman akwai 'yan uwana don akwai kakata daga najeriya ita mutuniyar ghana ce wacce ta haifi mamana to daman sai na zo ziyara zan sauka gidan da take to alhamdulillah na sauka gida an karrama na an rike na hannu biyu an min rikon ma da ni ina ga na wuce dan uwa to cikin haka na fara aikin nama wani rafani na ko in ce kawuna muka fara wannan aikin kaɗan kaɗan kafin in fara sanin gari bayan na san gari sai na ga ashe akwai abubuwa da yawa wanda a najeriya muna da shi na zo na iske shi a ghana to cikin haka ya zo ban san kowa ba irin dai kalubalen da na fuskanta kenan wani lokaci sai ina zaune sai in tashi in je yawo kafin in san jama'a cikin yawo na kenan to ban san kuma akwai kungiya na fina-finai hausa a ghana ba sai allah ya sa na ci karo da wani alama na ghana har akwai har nima na yi bincike na kasance tare da su na je na same su yanzu haka zaman da nake nema ina ciki kuma bayan nan cikin wannan harkar da na shiga inda nake gode ma Allah wannan harkar shi ya bani kwarin gwiwa na je na koyi kuma wani aiki na daban na musamman mai zaman kanshi wanda na je na koyi edit yanzu haka edita ne kuma ni actor ne to gaskiya kalubalen na fuskance su da yawa eh na fuskance su da yawa kalubalen farko dai shine kadaici da na bar 'yan uwa daga najeriya na zo garin da ban san kowa ba to ya ɗauki na tsawon lokaci kafin in sake to amma daga baya da na san abubuwa ina shiga wurare musamman harkan da na shiga sai na ga gari ma yanzu sai na zama kamar na zama dan garin ba. sannan cikin haka kuma allah ya bani iko kuma na kuma shiga aikin turan adaidaita gaskiya cikin turan adaidaita ya zo ya kasance dai ban san gari ba amma saboda kwazo na neman abin yi da kuma sana'a da samun kuɗi ya bari haka ne hakuri na fuskanci kalubalen da wuraren da ban sani ba zan ɗauki wani ma ban san inda ya ce ba sai dai in ce mu je shi daga haka har na san wurare daban-daban har yau zan kai wani ma inda bai taɓa sani ba gaskiya tsakanina ni da hukumomi musamman 'yan sanda lokaci ina turan a daidaita sun sha kama ne wani kamawan kuma kowa ya san lamarin dan sanda wani kamawan kuma gaskiya sai kayi da gaske wani lokaci ma sai kun yi gwagwagwa tsakanin ka kai da su kafin ma ka tsira daga hannunsu don wani lokaci sun taba kama ni daga wani wuri ana ce mai ababu station sun kama ni ni kuma bako ne ban da takarda ban da wani takardar da zai gwada alamar ya kamata in yi tuki haka nake ta ba su haƙuri suna gwada min kaza ni da su akan titi gaddama ni kuma ina musu kaman ni ma na san me nake ciki ashe duka karfin kai ne karshe dai wani lokaci sun taron mun sun kai kamar su biyar haka nan suka kama ni suka kai ni police station din nan da a daidaita lokacin nan dai a daidaita sai da kwana uku ko hudu ma ne a police station din suka sassace tayoyin to gaskiya na ɗaya daga cikin kalubalen da na fuskanta da nake turan a daidaita kalubale kuma na biyu musamman in ga haɗu da fasinja zai je wuri gashi yana yaren asanti gaskiya wannan yana ban takaici ban iya yaren ba saboda ina ga wani lokaci ga kuɗi saboda ban iya yaren ba sai ya wuce amma a haka akwai wasu da ɗan karamin turancin da muka koya ko muka iya da buga-bugan brokin da aka sani na najeriya haka za mu yi fahimci juna har allah ya sa yau ina kasar ghana komai na fahimci abubuwa na experience abubuwa da yawa da zai zamantakewa da rayuwa da kuma albarkacin irin wannan hidima da na zo na yi da haƙurin da na yi yau gashi wani lokaci kuɗin da nake samu in na aika ni a nan zan gan shi kaɗan ne amma in na aika can ana ganin shi da yawa kuma gaskiya wannan yana mun amfani sosai kuma yana ma 'yan uwa da iyaye amfani sosai daga gida ina ƙara gode ma Allah don ba zan ce ni na kai na zuwa na gane ba Allah ne ya kaddara zan zo don ba zama ya kawo ni ba amma Allah ya kaddara yau ina zaune a gane kai har ina tunanin ma in zan karasa rayuwa na ma karasa shi a cikin kasar gane. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. babu da lada wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Suleiman Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.